This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 30 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Tun bayan da shugaban Najeriya ya rattaba hannu akan umarnin dawowa da tsohon taken Najeriya da ake rerawa, 'yan kasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Gaskiya na ji daɗi don ɗai taken na da ta na yanzu kuma ta fi ma'ana. In kika duba duk stanzas ɗin duk suna da ma'ana fiye da abin da muke yanzu. To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kuma akan wannan maudu'in muke so mu ji daga gare ku an jima kaɗan. sai a kira lambar wayar ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda ya tattauna a kan ƙarin harajin da Amurka ta sanya akan motoci ƙirar China da ke amfani da lantarki. Amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. To assalamu alaikum masu saurare da fatan wuni lafiya ga labaran. Tawagar mutane goma sha biyu masu taya alkali yanke hukunci a shari'ar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ta yi wani zama na tsawon kusan sa'o'i hudu sannan ta ce ma alkalin da shari'ar ke gabansa a saurari wani muhimmin ba'asi daga wani mai bayar da shaida david parker tsohon mawallafin mujallar national inquirer da kuma wani tsohon lauya mai gyaro ta ma Trump a siyasance Michael Cohen game da ganawar da suka yi a watan Agustan shekara ta 2015 da Trump a katafaren gininsa na Trump Tower da ke birnin New York. Masu gabatar da kara sun kira wannan ganawar kwalle-kwallen Trump Tower saboda faka ya tabbatar cewa a wurin ne ya gaya ma daɗaɗɗen abokin nasa Trump cewa zai zame masa mai jiyowa da leƙowa wanda zai sa ido kan duk wasu labarai marasa kyau da ake neman yadawa game da shi yayin da yake takarar shugaban ƙasa an zargi trump da ɗaukar matakin da ya saba ma doka na yunkurin shafar sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 wanda ya yi nasara a ciki. Shugaban Masar Abdul Fattah el yau Alhamis ya yi kira ga al'ummar duniya da ta yi hoɓasa wajen kawo ƙarshen yakin Gaza. Ina mai ƙarawa da kiran al'ummar duniya da a gaggauta ɗaukar mataki na samar da kayan agaji a zirin Gaza a kawo ƙarshen ƙawanyar da Isra'ila ta yi, sannan a daƙile duk wani yunƙuri na raba Falasɗinawa da ƙasarsu. a cewar lcc yayin da shi da sauran shugabannin kasashen larabawa ke halartar wani babban taro a birnin beijing na china shugaban china shi jinping yau alhamis shi ma ya yi shelar ware kayan agaji na dala miliyan 69 magaza da kuma miliyan uku ga cibiyar kula da harkokin falasinu ta majalisar ɗinkin duniya rundunar sojin ukraine yau alhamis ta ce sojojin rasha sun kai hare-hare a tsawon dare da makamai masu linzami goma sha tara da jirage marasa matuka talatin da biyu a fadin ukraine yayin da ita kuma rashar ta ba da rahoton wasu hare-haren da ita ma ukraine ta kai mata rundunar sojin saman ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakaɓo dukkanin jirage marasa matuka talatin da biyu din da kuma bakwai daga cikin makamai masu linzamin sarhi lesak gwamnan yankin dorsproka da ke yankin tsakiyar ukraine ya ce an kakao bakwai daga cikin jirage marasa matuka a wurin inda baraguzai suka lalata wani gini da kuma wayoyin wutar lantarki haka zalika an cafko wasu makamai masu linzami da jirage marasa matuka a sararin saman yankunan chaskasi da carson da Kalaminski da Karasbrad da birnin Kyiv da Odessa da Birnisiya da Zaporizhia. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Afirka na da duk abubuwan da take bukata don sauyawa da kuma bunƙasa tattalin arzikinta. To amma tana fuskantar wasu mawuyatan shingaye ciki har da tsarin hada-hadar duniya wanda wani sa'in ma ke da wahala a cewar jagororin gabatar da kasidu a babban taron shekara-shekara na bankin raya afirka wanda aka yi a birnin nairobi kenya a yayin da ƙididdigar abubuwan da nahiyar afirka ke samarwa a shekara wato gdp ke nuna alamar ɗan raguwa a shekarar 2023 tattalin arzikin afirka na ci gaba da nuna jimiri a cewar shugaban bankin raya afirka ikin wumi a a wani wato a wannan makon a babban taron na shekara-shekara a birnin nairobi the african development bank projects that africa's real gdp growth rise from 3.1% a adb na hasashen cewa gdp ɗin afirka zai karu daga matakinsa na kashi 3.1 cikin 100 a shekara ta 2023 zuwa kashi 3.7 a shekara ta 2024 da kuma kashi 4.3 a shekara ta 2025 muhimmin abu a wannan shine sama da rabi wato kasashe 31 gdp ɗinsu ya karu a shekara ta 2023 fiye ma da na shekara ta 2022 a ƙarshe kwanaki goma da mutuwar shugaban iran a hatsarin jirgin sama a yankin arewacin ƙasar har yanzu hukumomi ba su faɗi dalilin da ya sa daga cikin jiragen sama masu saukar ungulu guda uku da suka yi jigilar maido da jami'an gwamnati zuwa iran bayan wata ziyara da suka kai kan iyakar azerbaijan wanda ke ɗauke da shi shugaban shi ne kaɗai ya faɗo a wani yanayi na matukar hazo wani al'amari kuma mai ɗaura kai shine yadda ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin jirgin ya rayu bayan hatsarin na ranar 19 ga wata a lardin gabashin azerbaijan wanda ke cikin iran na tsawon sa'o'i inda har yi ta ansa wayoyi da dama a cewar kafafen yada labaran iran kafin masu ayyukan ceto su isa wurin inda suka same shi a mace shi ma labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yayin da Najeriya ta cika shekaru 25 da dawowar mulkin dimokuraɗiyya ba tare da wani tsaiko ba, shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu akan umarnin dawowa da tsohon taken ƙasar da ake rairawa wanda aka daina amfani da shi sama da shekaru 46 da suka wuce. Sai dai matakin ya zo wa 'yan Najeriya da mamaki ganin cewa ana fama da matsaloli da yawa ciki har da tsaro da matsin rayuwa a ƙasar. wakiliyar muryar amurka rakayya basha na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Shekaru 46 kenan da Najeriya ta daina amfani da wannan taken kasa da ake masa lakabi da Najeriya We Healthy, wanda aka samar da shi bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1960. Kuma Baturiya Lillian James William ce ta rera shi. Sai dai yanzu shine ya zamo sabon taken kasar. inda ya maye gurbin a rights of compatriots bayan da 'yan majalisun dokokin kasar suka kudurta shi kuma shugaba bola ahmad tinubu ya rattaba masa hannu ya zama doka dawo da tsohon taken kasar da ya zo wa 'yan najeriya da mamaki ganin cewa 'yan kasar na fama da kalubale da suka hada da na tsaro tsadar kayan masarufi matsalar tattalin arziki da dai sauransu kamar yadda suka shaidawa muryan amurka eh, sunana muhammad sale bade magana gaskiya shine a wannan lokacin ba abin da 'yan najeriya suke bukata ba abin da 'yan najeriya suke bukata a wannan lokacin in ka diba da kyau muna fama da matsalar tattalin arziki muna fama da tsaron kasa in fa tattalin arziki shi ma ya kara kutun kutun har ya kai ga wannan matsalar da muke fama da na tsaro abin da ya kamata a yi ba wani takin shugaban ƙasa na baya ko na yanzu ba don yanzu in ka ce ka ƙara mai da ka ƙara kawo wani sabon takin kasa dole malaman ma da za su koyar da yaran su kansu in ka ajiye su kace su yi wani takin kasan ya zama su wani aiki daban sunana olayin kabalogun gaskiya na ji daɗi don ɗai eh, taken na da ta na yanzu kuma ta fi ma'ana so dawowa da shi ni dai a ɗan najeriya in kika duba duk standards duk suna da ma'ana fiye da abin da muke yanzu sunana asma'u musa idris zan ce dai to tuna baya dai an ce shine roƙo amma dai tun da a wannan dai mu muka riga muka saba da ita kuma shi muka ɗan iya dai ya dai kamata a ce da an dan ban dai mun ci gaba da ita mu karasa da ita shi tsoko zaki dan rera mana ne to Nigeria we hold the, our own their native land da sauransu dai wanda ake yi yanzu <laughs> rise o compatriots Nigeria called obey to serve our father's land da sauransu a hirarsa da muryan amurka rulwanu ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi akan lamuran da suka shafi rayuwar yau da kullun ya ce ba dawo da taken najeriya ne matsalan 'yan kasar ba kuma dawo da tsohon taken ba zai kawo wani sauyi mai amfani ba idan har shugabanni ba su saka kishin ƙasa a zukatansu ba idan aka lura da menene taken ƙasa taken ƙasa dama ba wani abu bane yana zaburar da mutum da tuna alkawari na kyautata ma ƙasar shi da shauki shauki akan kasar yau najeriya wane ne yake da shauki a ta waɗanda suka mayar da wannan taken mutane ne waɗanda su suka durkusar da 'yan ƙasar ta hanyar zalunci da babakere 'yan najeriya abin da za mu ce kawai shine allah ya zaburar da shugabanninmu su tuna da abin da allah ya ɗora masu yanzu dai ya rage ga 'yan najeriya su koma aji domin samun haddar tsohon taken kasar da shugaban kasa ya rattaba wa hannu a ranar da kasar ke cika shekaru 25 da dawo da mulkin farar hula ba tare da wani tsaiko ba rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya Madalla a gaida Rakayya Basha, to yau muna so mu ji naku ra'ayoyin akan wannan batun na sake maido da tsohon taken Najeriya. Amma kafin mu buɗe layin wayar mu, kuɗan shakata da wannan waƙar. madalla yanzu kuma lokaci ya yi da za mu so mu ji daga gare ku a kan batun maido da tsohon taken Najeriya na Nigeria we healthy. Sai a kira ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. ma da mun samu kira na farko daga Nasarawa. Salamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa. Malami daga Nasarawa ko kana tare da mu? Wa alaikum salamu da wa muke magana. Ana tare da ku alhamdulillah. To da farko dai muna tare da Garba Sani ne cikin rediyo na garin Domin jihar Nasarawa a nan tsakiyar Najeriya. To muna jan kamalan Garba. To madalla, to na ji maudu'i ne, maudu'i ne da yake magana a kan dawo da taken Najeriya. To a gaskiya ni a matsayina na cikakken ɗan Najeriya kuma mai kishin Najeriya, wanda a duniya ba inda nake so kamar Najeriya. Amma ni yanzu abin da ya dame ni na ɗaya shi ne a gaskiya mu talakawa da a ce 'yan majalisar nan za su yi mana adalci. Su dawo mana da matsalolin da ya addabe mu misali wallahi 'ya'yanmu suna kwana da yunwa da mu da su makaranta yara ba sa zuwa musamman sai ga yara yanzu suna bin bola ne makarantun mu duk sun tsaya ga shi ba abinci ga matsala na ainihin sufuri babu saboda tsadan mai duka waɗannan abubuwa sun tarbarbare gonakin mu ba ma zuwa saboda a wasu wuraren ma gonaki sun tsaya saboda matsalan tsaro na kinnafin ake hmm. wannan suka sa hankali a kai da ya fi mana amma a gaskiya muna musu addu'a ya Allah ubangiji ka kawo dalilin da za su sa hankalin ki ya dawo da addaban da matsaloli ya addabe mu a wannan kasar su samu su mana mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da mm. gudanar da walwalan a cikin koshin rayuwa ne abin da ya dame mu kuma Allah ya sa wannan abu da ya faru ya sa alheri ya zo ya biyo bayan sa na mu fatan To madalla mun gode Malam Garba daga Nasarawa yanzu kuma mun sami kira daga Kebbi. Salamu alaikum da wa muke magana daga Kebbi. Sunana Alhaji Yahuza daga Zuru. To Alhaji Yahuza mana jan ka. Yau, ina son in bayyana na duka ga wannan al'amarin da ke faruwa na batun sabon takin Najeriya, wai tsohon takin Najeriya za a dawo da shi. Mm. Mu da hankali koma wurin harkar tsaro, da ke yi muna wannan, saboda talakawa ana cikin yanayi. kuma allah ya sa shi wa'annan jagorin namu su koma wannan gegen bisa ga wanda gege na batun harkar kashin najeriya da fata allah ke muna jagora to aman alhaji yahuza mun gode daga kebbi yanzu kuma za mu je taraba Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Taraba. Kina magana da Sadi Haruna ma da kin bantaje. To Malam Sadi muna jan ka. To muna Malam Sadi daga Taraba kana tare da mu? Malam Sadi Haruna to ina ga layin Malam Sadi Haruna ya goce ko kuma yana dan fuskantar matsala. To masu sauraro muna dai da lokaci don a kira a bayyana ra'ayi akan batun maido da sabon taken Najeriya mun sami kira daga Kano. <laughs> To alhamdulillah muna taya dai 'yan Najeriya murna na dawowa da wannan tashen Najeriya da aka yi. Mm. Muna goyon bayan sa ɗari bisa ɗari kuma alhamdulillah muna musu fatan alkhairi. Su da magana Bashir Magaji Sanda da zubin kure a tare Najeriya. To Malam Bashir ka iya rera sabon taken? a na yankar zama a ito ko dai ban iya ba ai za mu koya yanzu ko tunda mu yara ne lokacin da aka daina shi ba mu zo duniya ba. Allah sarki to wannan haka yake mun gode bashir magaji to ya yi kyau haka mun gode malam bashir magaji daga kano yanzu kuma za mu je adamawa Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Adamawa. Muna magana da Ibrahim Umar Kundi Jantama. To muna jan kamalan Ibrahim Umar. ra'ayina shine anan ɗan najeriya ya baje iya iliminsa iya kokarinsa sannan kuma an ture na shi an ɗauko na bature hmm, me yasa ka ce haka saboda abin da yasa na ce haka shi ainihin takin yadda ya shirya shi ma tana da inganci kuma tana da kyau da haka abin da nake gani inda akwai wasu kalamai wanda ya kamata a caccanja su to sai a can caccanja su kar a cire nashi. Hmm. sauraro. To mun gode Malam Ibrahim Umar daga Adamawa masu sauraro a nan za mu dakatar da ɗaukar mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku bayyana ra'ayi. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin zai nazari ne akan karin takunkumin da kasar Amurka ta kaka bawa motoci kirar China masu amfani da lantarki da kuma irin illar da zai akan fafutukar yaƙi da dumamar yanayi da ake yi a duniya. wannan matakin da suka dauki ba mataki ne da ya dauki al'amarin dumamar yanayi farko ba sannan za mu yi duba a kan abubuwan da ke haifar da gurɓataccen iskar da ake shaƙa a cikin muhalli da kuma irin matakan da suka kamata al'umma su ɗauka domin shawo kan matsalar. muddin in muna sare itatuwan nan ba tare da kuma muna shuka wayansu don ya mayar da gurbinsu ba kullum iska wanda muke shaka za ta yi karanci sunana aisha mu'azu madala a yunkurin amurka na ganin ta inganta sarrafa motoci a cikin gida kimanin makonni biyu kenan shugaba joe biden ya lafta wa motoci masu amfani da wutan lantarki kirar cana haraji har kaso 100 lamarin da masana harkokin yanayi da muhalli kamar malam jafaru dan kwabiya a kasar ghana ya ce zai yi mummunan tasiri akan yunkurin da duniya take yi na yaƙi da dumamar yanayi. yau duniya tana huskantan matsaloli mabambanta musamman sakiyar yanayi ko dumamar yanayi wanda kowane yanki mutum yake kowane aiki mutum yake yi zai ga alaman wannan abu yana haifar da matsaloli mabambanta wanda ke shafan rayuka yana shafan arziki yana tauye ci gaban kasashe da dama wannan kuma matsala duniya an rabu wasu suka amince cewa da gaske dumaman yanayin yana afkuwa kuma akwai wasu kuma da har ila yau sun ki amincewa to amma shekara biyu ko ukun da ya wuce sai in ce wa'inda ma suka ki yadda da wannan dumamar yanayi wanda ilimin kimiyya ya bayyana to sun ga alaman cewa akwai wani abun da ke faruwa ma yanayi shugaban kasan amurka ba shi cikin waɗanda suka kiyarda da wannan matsala. Tsofin shugaba shi ke da masalan wannan Donald Trump. To amma yakin neman tsaron duniya ga barin matsalolin dumamar yanayi ana yin shi ne da wata manufa kuma daban. Kasashen Turai, yankin Amurka, yankin Europe, kowa ya tabbatar cewa ya kamanci a yi wani abu. Saboda wa'annan yankunan duniya suke kawo matsalolin da ake huskanta na dumamar yanayi saboda dumamar yanayi da kanta ba abu ne da gaba daya take faruwa ba abu ne da ayyukan da muke yi ya kawo ta to shi sa su kasashen turai suke kawo wannan matsala amma wa'anda ke jin zafin wannan dumamar yanayi da allubanta yankin afirka ne da yankin caribbean da wasu dai garurukan da ba su da karfin da za su iya masu yaki wannan dumamar yanayi shugaban kasa joe biden a lokacin da ya tashi sa takunkumi a kan motocin da ke amfani da wutan lantarki na china zuwa amurka a wannan lokaci ba yi ma duniya tunanin masalan dumamar yanayi ba kiran da sauran jama'an da suka yi kiran shi ya sa wannan takunkumin nan kiran tattalin arzikin kasan amurka da kiyaye ayyukan jama'un amurka musamman ohio state shi sa wannan matakin da suka dauki ba mataki ne da ya dauki al'amarin dumamar yanayi farko ba wannan kuma mu dai abun da muke gani shine yankinmu na nahiyan afirka muke fuskantar matsaloli masu yawa yau mu fuskanci abun da ya faru brazil kenya papua new guinea ghana nigeria da sauran kasashe mabambanta da ke cikin afirka da sauran kasashen caribbean kowa ya san cewa dumamar yanayi muna wahala da ita sosai ana kira a bar amfani da man fetur saboda a yi amfani da sarrafaffen makamashi wanda za ta rage mana dumamar yanayi amma wannan abun da united states of america suka yi a hannun shugaban kasa joe biden ba abu ne da zai taimaka ma sauran kasashe su kuma su saura kan wannan hanya na yaki da dumamar yanayi ba saboda kasan amurka kowa ya san cewa in ta rigayi ta yi abu to sauran kasashe ma za su yi ta ba tare da lura da aibinta ba shi sa uh, wannan abu ba abu ne da zai taimaka mana cikin yakin dumamar yanayi ba. nasa bangaren kuma dr baba gana buso na jami'ar jihar yobin najeriya ya ce ayyukan da bul'adama suke aiwatarwa ke gurɓata iskar da ake shaƙa wanda yake da mummunan tasiri ga lafiya da muhalli an ka duba yanayin mu muna shakan iska ne wanda da turanci ake ce da shi oxygen den kuma sai mu cire gurbataccen iska wanda ake kiran shi carbon dioxide to abin da yake ba mu ingantaccen iska wanda muke shaka shine tsirrai da itatuwa wanda suke zagaye da mu don Allah ya shi yadda duk itatuwan da suke suna jan wannan iskan da muke cirewa gurbataccen wanda ake kiranta carbon dioxide den kuma su za su yi amfani da wannan iska su yi manufacturing abincin su photosynthesis to kuma su kuma sai su cire mana iska wanda muke shaka wanda ake ce da shi oxygen shi yake zama musu abinci muka cire carbon dioxide ba muna numfashi ba to muna cire carbon dioxide to shi suke ɗaukawa su yi amfani da ruwa da wayansu sinadarai sai su gina kansu wanda a turanci ake ce da shi photosynthesis sai kuma sai su cire mana tataccen iska wanda mu muke shaka wanda ake kiran shi oxygen to ba ma ita carbon dioxide kadai ba akwai wayansu gurbatattun iskan wanda duk tsirrai suna amfani da shi su gina kansu amma wanda in iskan nan itatuwan ba su a jan wayannan abun su yi amfani da su zai zama mana illa na biyu kuma zai dumama na yanayin da muke ciki ba za mu samu walwala ba kuma za mu dinga shakan iska wanda ba gurbatacciya ba in kuma muka bari in aka abu nan yawancin mu ne ko shi dan adam yana so ya inganta rayuwar shi da gine-gine na zamani da kuma shimfiɗa hanyoyi don sufuri da kuma wayansu masana'antu na kera kayayyaki na jama'a to wayannan duka abubuwan da suke din abubuwan da yake sa mutane su yi ta sare itatuwa domin ya ba da dama a yi gine-gine kamar yadda na fada to suna sa karancin don ana ta yi sassare itatuwa ba gaira ba dalili to kuma muddin in muna sare itatuwan nan ba tare da kuma muna shuka wayansu don ya mayar da gurbinsu ba kullum iska oxygen wanda muke shaka ingantaccen za ta yi karanci. Mai sauraro iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dora kan wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu Dr. Baba busu da Muhammad Jafaru Kwabiya da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Ma'azu nake cewa mu tara a shiri na gaba. Madalla a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaicen tawagar mutane goma sha biyu masu taya alkali yanke hukunci a shari'ar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ta yi wani zama na tsawon kusan sa'o'i hudu sannan ta ce ma alkalin da shari'ar ke gabansa da a saurari wani muhimmin ba'asi daga wani mai bayar da shaida david parker tsohon mawallafin mujallar national inquirer da kuma wani tsohon lauya mai gyaro ta ga trump a siyasance michael cohen game da ganawar da suka yi a watan agustan shekara ta biyar da trump a katafaren sa na Trump Tower da ke birnin New York. Shugaban Masar Abdul LCC yau Alhamis ya yi kira ga al'ummar duniya da ta yi hoɓɓasa wajen kawo ƙarshen yakin Gaza. Ina mai ƙarawa da kiran al'ummar duniya da a gaggauta ɗaukar mataki na samar da kayan agaji a zirin Gaza a kawo ƙarshen ƙawanyar da Isra'ila ta yi sannan a dakile duk wani yunkuri na raba falasɗinawa da ƙasarsu a cewar lcc yayin da shi da sauran shugabannin ƙasashen larabawa ke halartar wani babban taro a birnin beijing na ƙasar china rundunar sojin ukraine yau alhamis ta ce sojojin rasha sun kai hare-hare a tsawon dare da makamai masu linzami wajen goma sha tara da kuma jirage marasa matuka biyu. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyar mu ta yau Helen. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.